بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله تعالى يا فيلو يقولون بكراته من لتافيا التتمة لدروس الأم آه، التتمة لدروس المعمة لعامة الأمة يشك أحمد بن صالح الطويان أفضه الله تعالى يانكي الدرس الثامن عشر كاتويا إشدي قباتيو ngai bai manya ba zaye tiyan al-ihdad wala ajin waga ke da wagan gayi tarku zina allati ta da ila kahiya, in zagi wula ne foluwa ne fana tsawa gale wala zawon gide shawo ya yawo na ke ga yawon ne fayin zagi kan doro wani digwaloki yan uwa yan ba alamari shawa ngala wagan ungadan ku utu ya gani bai kiyan ne fayin man ga yarumu an tuhidda almar'atu ala mayyitin fawqa thalathi layalin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra أما إن كانت المتوفى عنها حاملا فبوضع الحمل غير أن تحد المرأة على ميت حرام يوم nan zagi wajen ko ku ga ta benin fe alama yitin ebo zandoci na tuyuna yegi wasu baba wasu dangi undoci wasu nfe wugwaye gbanyi ar wa gangan benin fe agwoye shi wuta ga jijiyacin haramu ke ga yawon egi nzagi zàgí tó yégi wọn bàbá wọn nna wọn léèfi dẹbọ à wọn wúgbọ ẹgbẹyìn wọn ló tú yàgbẹ ní pẹ fẹ ní fogúbà fogúta àmọ́ ògá go gama kan kici ń zàgí go fogúta ga wọn ní ògá tí yàgbẹ ní pẹ yẹn ẹgbẹyìn na dàbí wọn yẹn zàtúnci náà ko yin mace da na waga illa ala zaujin sai dai ya bau e baga shari'a gufedun arbata ashirin wa ashira saguni bai foguwe saguni bai foguwe dalili ganna ugayi igaya nabi sallallahu alaihi wasallam anabi ga yadisiya al-bukhari gan bai muslimi ga la tuhiddu imra'atun ala mayyitin fawqa salasin illa ala zawjin arba'ata ashurin wa ashra annabi sallallahu alaihi wasallam ga zage uga shishi ataya benin pe ebo za tucho ma agwofo guta gama ko shi guta gama sai dai wayi batuwo to n fedun wani ya gani benin pe arutsa guni be foguwe mai ugwa ga ga mai fiki uji babu ilawon hadisi qur'an gan be ijmawi be kiyasi man ce luyayi gan be bayanin ga amma in kana tilmutawaffa ana hamilan amma abeke in zagi na tsuba na wayi be wena fabi wad'il hamli to idan zagin na gumiya idan wani lissafin ga cele ba wọn ji sabuni bai faguwe biya kan kici idan wazo fabi wabi ilhamli lokacin ogage mana eba su yi na kuma ibe wọn wọn magi sun ko su kwazi idan wọn gumiya ne sabuni bai faguwan nan wutatin ba ki dalili ga wucewa waga toce ga yi ƙur'an waga wa ulatul ahmali hunna an yadda na hun in zagi na ji biyan waye a cikin bebai ko e ba ci tsana e dufe idda yi mamaye a daga yin magi idda sai zo amma na nan zagi biyan waye e matuwa ni e ba ci tsuno liwu ga duniya sakuto ta fere wana e ba alada ya gwafo yin zage da wani ne sabu tuwa ne lamar a caga wa mai na e ba su yi na wa masu ko zuma satin yau idare a gumiya ne ka yi da da wani daga ƙur'anin biyan wuce hadisi bai ne wugwa gan na gaya ga na gwakanan ya da tafsiri wani kasir bebe bayani yayi etiki bo etin mariya zagin da tuna jajali zamaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e bo jajali na e bo na fahimta ibn abbas da zaga kudela gutsa guni be foguwe ya abadul ajalain ngata tin zagin nabo misali nzagi amagi nzagi ibe nwanyị ebe aja ajeli ebe aja ajeli na ma efu na nzagi na aji idda na nwa agun sabu ni befo guwa ya fahimta ibu na ba su ga wa kaki ya sagu tuwani sagu ni na befo guwa ya gun bai zo kawai ibe wani cagi ma wa da wa ba idi fahimta amma man jiga ya ga muci boka na ga yi yiwuwa ga wuji gando ruwale yamman wagwa su sai na haɗe giya dalili na ga yadda fahimta fahimta fahimta ya buna ba su ko ina nwaye gana ka wude lagu saguni befo guwa ya wude ka fazu idda ba yabo aya na ga wallazi na yi tawafau na minkun waya zaru na zuwa jan ya tarabbas na bi kusurhin na arba ta ashirin wa ashira. so ci gan zagi na su ba na ajin idaya a ji kwen tsaguni bai ga gabbe wuce wanda ka fa zuwa amma yi na na wa magi zuma ya tsagu tun ga wanda ya ga tsaguni bai guwa ga na dani da wani ko ga kan gawa zuwa amma wa magi zuma jaliba bai tsagu ta yi muna ba su ga wanda ka fa zuwa idda ba ebo na ya fi so ko bayu na la latuwa amma sahaba na jiki na ga na ga yiwuwa ga toga sahaba sai bai dalili kanga ajala mitu to ki dalili ga wucin wagan zagi na igan su bai atu al'aslamiya na ebe na igan sa da yagi an aula na jajali ebe na madamini zai ji lokun ya badar na ebe na jajali hajjatul wadayi ajiye kpamuti ke layu ga hajjatul wada ya guna hajji mun shiga annabi muhammadu a fi al'umma wuce kwamu ga la'alli la a hujju ba da ami aza huzu anni manasikakum e gotuyan aji e gwambo kendo mai luna ya hankali tuye mai tu e bona mile ga mai aji gwanna ga na ga ya jitumiya ngai layu ga hajjatul wada aji ya kwamu ti zuni gujo kuma al'umma ji kwamu ga karshe rayuwa waye ba umarzu hajji na wani gaule ga zulkada ga waya babu waya maka shilo madina muharram safar rabi'ul awal hajjali ufeji hajjatul wada'i da wani nfagin na na ebu sa da yage aula janajali na nfagin na fe magi lafo yin nzagi na ni nimpa zumani na? eza ba gina iga abu sinabil egiye ba kakana nfe lomiye nzagi na mudatun e zagi na nimpa nfe gabi ga mali araki mutajamila kibe biyo wacce nimpa la'allaki sarjinan nikamile ga waiwa ba wewa ba wallahi ma anti binakihin hatta tamurra alayki arba'atu ashhurin wa ashra me je kutibe toci ya upago wai bana sai waga dunye ko fe agun taguni be foguwe zagi subai annafe gabi wai ga subai a ga yadda na abu sanabil ga ganna bewina ede shi nfe kwe dike ba bi ma'ana ijabu sai ba ziyo sai ba nabi muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nfe da jiya nabi gaga ebatu sabuni be fogwe malagwa ma canin fa abu sanabil malami yana wugami da kafa a fanin bogo mi wafata wa wani yatiya al'amarin na zagin na ga nabi sallallahu alaihi wasallam ya yawon fatawa ga bi anni kada ahlaltum hina wadatu hamli wa amara bi bitazwij in badali annabi an ya fatawa ga wa ya zubobo ni tunno gina? bogo ya opa ga safiwe da wa bo pa ya yi. bai wuce ke gana bayan in zagi e yi na mai benwe wọn magi sun so kpaji wọn zo kiwo bagin doro tiya ga wani wuwo mutu mai yawo ngala ibnu shahab az-zuhri hadisi ga wala ara ba'san an tatazawwaja hina wada'at laifin dabuwa an zagi gagi ma laifin dabuwa na wafaya wana wa in ka na fi damiya ka to gyayen egima yi da biyu wa ka ga sai gani ga ba na man jiga gwa kowa ji ba ba fushi ba mai malikiya jiga foshi ta nan amma zai yi ga foshi ba na adi dalili na alaka goya na ya malikiya istikra man da ce zuwa bincike ya ya wa. hukuncin shari'a za kan bayan a tasabbu wal istiqrar wadurugin zagi kin aboji gwako igagi e ma shi kan kicin wai laba ibn shahab zuri ga kan zagi da yin shi kan ga magani wa bawo amma dai wuga ya wufa da lokacin wucin gaira annahu la zaujo ha ta tutura ibadi e da kafa ke ba su suga jikin sugali su gali jama'ajin na yawa ku mangato wata jitanibul muhada in zagi almuhada in zagi na dakona al'idadu eko almuhadatu in zagi na ya jikona ɗayan shi dabo na yawa ga ya bayina E, ya farko a tuyib tulare ewa gulu tuya beki yau da tulare illa iza tohurat min almahid su da gali daga yaya shika fala ba sa an bil bilbuhur laifi madabayan bayan zagiya na wa ba tulare na wuna wajen amfani beki tulare na wipa cire da jiyo hadisi be na ya bayani wuce na mai ga zage a jikiya zage a ji amfani bai kiya tulare sai ya kiya ya liliyuna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba zai ci zagi na da wani kin da umma fiya ta ga wala tamassu tiban illa idza tahurat zagi ala tulare dana ka bikin wadan epo na sai di ugali uci ji amfani bikin ha betulare tulare adan ya funbo zumaye liliyo egbo eto sapa ndo chine jadi utiya ya sa shaji na wunde bo jiki ha wole uki abu be betulare na ngo kege eto adada na echa tulare la adada na uci eto idakin go sun zagi ji amfani obe tulare lokaci na wadda ko shi ka ci abana amma ku yi biya ce ya tuware dana nakan dambo ajin da ka fayon da tularin zage wasu mangan bogon shari'a jin da yi na wadda tulare tiyana mini yana shi zage na dako na fiya bayi na wuga alhainahu lali wa falaliya wa asbagu tajmil bayan doro ne lalaza da kan yi tiya esa wana noce ga lightning powder da dokun gwani ko wadda sha gukin ciji ka san doro gbani kenan to na yi fata gai ga asbagu tajmilo kaya na je ladda na kan yi bai esa wana powder ji iji fahimta ko jamfarki ji jamfarki a sayan funduni na wana eh nye mi sun da wani ko nye bondun ga da wani tanti wuce na je da wani ko to manji nan mai na walu gwanu walu la tun bonduna a ce aga design le fi da ba no le kpatu da mini na je na ko abin shekalu sai mi ga yi powder nan zagi ga zaya bu sana mu be sa ta ce sa ga jali ta ji ni pop Kur'anu ga awa man yi na shaufil khileti wawa filkisan gairu mubi an na rayuwa tututa cikin wa nimfa ga malaya da bukata ya nimfa wanda ko ya baji kokari gurgudu kagbawai bai wuce man shiga laifin da designing ba ya gwanan ga ya fagata ngaja ta zubi ebo ya giyo amma dai wuga lugwa nimfa wuce jikin tula ma wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna e galla ni peje tula ma sai ya baye bi zai ji sokolo fin e bana ke manci jina ke gyaji na e giye gyaji zai ji de ja yawa ji mara bayana kogo ke ga won zagi ga design inje na goyina ye gwato ye bichu wasoskin yuluda amma ngole ke lalaji ya yau soko andoru le gan wọn ṣe gbá ní ẹwọ́ kó oúnjẹ ẹgbẹ́ náà ń gún kéèké gan ọjọ́ tó ìsan ìtú alásọ́sìkì yẹn adán aláìbìṣẹ́ adán alánípa nẹjà sú musamman tó yìí ẹ̀yẹ láláyì <laughs> bẹ̀rún cin miniyan kayan nẹjà ájì sáza náà a to mini kayan infani je waga ta yabe inu gai alkohol tanzali iji fahimta ko kila ci gama da tanzali a yau dalili da buka shi udawa mu da annabi sallallahu alaihi wasallam ga wala taktahi in zagi ga da gibo idda ga da tanzali ma ebe nan gobe yau tanzali san zagi go a ci ga siya bu zina Tufu ya nimfa ya nauyin doro ewa ganza zagi ya gani biyoyi a caga alhuliyu bi jami'a wa ihi kayan jiwelji kayan nimfa kayan okoji egbagi ya tukpa bangus ruka to na zando ce fufi yankin ci na wani ko? to ya bici ji ruka bici bata ewa zagi yutu ya biyoyin ewa zagi yutu ya biyoyin ya fasu ya tsanci mini ne wagan almuhadatu tuya bayina wagai alkhuruju min albayt cincin yambo wa alaiha an talzama baitaha e wagan zagi ululu ban katataku a bikin wanda kona wala tahruj illa li daruratin fi nahari duna layl zagi atiya katataku ba sai etin ezondocho gabe dabe yuyen titiya kuma ga atiya wa ifin nahari igidi wa atiya duna lail ajin da yuna wa atiya shina zandoro liwe wadanda ole ya liwe a matiwe ci liwe mi ba gindo cewa maga wacce ya buja ya jade ole ga ekpa lohun to amma ga ya e kwatewe shi musamman na nwa shawa da wadda lokacin su ko bayana ole ga wadda ya shi wadda lotu dede wadda ko mai jin dede gun shi wadda zandoro liwe musamman fitila wato waye shi wani na wadda ke zai lomi na. umai zai dako na hmm, hikima da shari'a re amma mu da yi gidiyon da za aliwe ne wuce wani wani gada na aliwe ji wani na mai butu facho yana dana hikima da shari'a man da ce ga kuga tiyo otu ya shi wayi lokaci ya ayyamul da shi efo na ji eto da annana wato ga eto aju nana wa gaba tiwe fi na wa gwa ga tiwe na wala an takasila mat'a sha'at za zagi dai dama na wafuno na a ga wadda ko wafuno ya mata sha'at lokaci na bauna wala an tukallima man tasha min akaribiha wa ghairihim kuma ke dai dama na wa gaggabe sai gabbaune min akaribiha wala an tuqallima man tasha'u min akaribiha wa ghayrihim mini dangi wujo gagabe bagin doro ya mini dangi wujo to zando ce wato na jiki ha dangi wana yaji fahimta ko muna wa da alaka ke tumba na ji ku ke ba bai kwazi ki jirana bai bagi ya kaina ma dai bukata ya zaki una da zuko na ko al'amari tutumba ba gagabe zai ji mai lotuke ba bai nan yau zirin doci na wani dai bukatu tun ba wani ko a sai dai bukatu tun ba bai gan doci na duna khudu'in bil qawl a wa be wa gaga o ga bere ma a bere cha e ba gan bai ba giye kai ma to dangi uji iji fahimta ko wani gami ne dangi da hade na ji shari'a ne da yuga ajin ajiyawa obi ina naga mai fasara ya wala yakhdana bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa ye in zagi ya bega ya gaga be bagi ya kaji e gabbere kai na jalo ba. na fayatma alladhi fi qalbihi marad zai batan shawa da na dano wa bere na man an kali wani zai fi obere in zagi kawai wanda ya ji tasiri ya naka kwashe wai lashawa ji nan ma wa le zagin da ciye wa ne abin shi be kenci be ziyan be kabutse ebo saukiwo bere shawu gagan be e zanne malam dalla bere de bere na wai laga gabe baya na fa wayi be baya wa ko gun kwati ga na bauna in ji oga be ga be tumangiya ni ga wala ni wa ya be tumangi amma wai wa sauki be kenci nawa da mabere nawa e baga ma ga mabere nawa yo wale ken dola mari ha ce jile bane na shari'a to ana ikai na to maji na ikai wa gaga bere da kin be baya ya ci shawa ba amma ka buto ne wai wa sauki ne raguwa be yina ko kenci ne kun ya tukwa ko ya magina abere zukiya wi ato malan latin ku ya zaki tuba jin wa tadrisu ma manga an zagin na dai kafa da wafe duke ba be zai yi maharami na? ziji maharami wa ya giyu ba gin nan nin dani ko yin dani ko egiye ye Egiye egi ba gi egi ye zagi zagi le zan na ipata de kafa digi a juyawa be giyu ji wa fedu du bi ayin ba sa laifi da ba amma ba giye ka na ji mara miwa na biyu fedin mutu fi gboza bukata ga da da bugan wace amma uwa bai febe yayi ga wanda ya kwashe tanga da wani wata malufi bai ha lailan wa nahara zagin na madaka fa na wa lotun da mi ba wani a ga zagi hadda kowai lotun a etumi bai to sina ando cinaji wa da ilo ne laifi da ba mun ci gaba bai tusu na wi mu da Allah kaya mun ci tiya dade ba man jiga kawaye mi aya bugo e na bai ba ci yudana ba mu waje idada awa wuce bai jama'a musulmi Allah wa ya ya ar mula rayu de ya kwanna wudi ujin da bo mu ci utin ya awa gwiya mi mi wala musulmi ji ya ji lura gani bai ya ji lura gani bai ziji yau gani bai zagi shi ya bana ndoci matsala mai haya wajen ubiya ndoci latin ya dami ma mawuzi iji e fahimta ko wala an tamshi a fi dau ilkamar bayani na iji man gida na man gale fi da na wa cin yayi e shi dazan bai aske yake ha aske yin tsoye na wa an tatraha khimaraha zagi mawa ede a abe kiwa gumbona imana a ga daga nan da ku mu ijabo kawa na. a sai dai mi ga biya she mi iri na she gwa kuye leina na na aji na biji shi na kasan doro zai ji ji mi yawo na a fi mbo be ziya da yi mi yi to ngole mi iri na je uguna zagi wa ijabu bona saboda na kan kwaci kwata ya fi yau ga le fuska ba gan beki yau gwanda gubai e ba ga mando ci jau amma e ba ga man saudiya ci jau a gawa ba fuska wato ga yi bai gun so na ngala ni kabu yi wajibe ba man saudiya ci jau a ga babu kan safi ba gi wale zage na fuska ga fuska ga so ko gula bai ci so ya mara miji a sa fuska min babu aula har shekaru zai feji misalin gato idan bai ga wagwa ne ga kai jin zagin da cinin miwa ga wa musa bicho a musa fuska ba <laughs> ga hankali ba gyalo amma mu da sa fuska ka musa bici ba gaba ga mu ga idan na sha'awa sai da na fitina bugo wajibi wani gusuwar shirya da ga gula bici suna amma shehu al'albani gawa na situla karara Etinye wajibi boye kiyo fuska sobo bugo ni kabu ba mu mustahabi na e bona to yi mi mu soji to giude ni e wachi wo amma agu yi wajibi za gindoro jima no ga ji kiyo nga de lefi so ko mu wo lo na e bo ga mu so arun kalita fi ita alama da mutum manga idza lam yakun indaha ajnabiyyun anha ta ya ga wasu a yau fa ya jiye gan zagi wa ijabu na kafaci ubuwa gumbona izalam ya kuma ma bi sharati izalam ya kuma inda ha ajnabiyu an ha zai ajinabiyu na kauda mai wucewa no da ga emi aya emi gargajiya ko fata wai kondem <laughs> wai ga yau gan zagi da da mirin na jami'a na ajinabi jifi bu yagi. yegi wo baagi na iban zagin nana biyu yawo ebo na yegi wo baagi jin yawo dangi baji jin zagin na yawo na yawuwa ga ya baba ya ba falla be tuci ebo na tokata mi o sai ji ki zo na wade jin yawo dan wani na ko wallahi tallahi waga ni da ya ce gumbo ga ji shiri ba ci ko da aya ko da otu yanku ebe na ya dai ke shi da bal mu ji woka ta otu makiya zan do caji ufe jike babu ga su yi mi babu ndo shi wula wani zumbo mu dai bujin ya wai mi farko da na su ji babu alkhairu bayanin do ci be ke dai wayu ba wula ta dawi bi ma lazi na tafi amma wasu bai da littafi na ya ji katuna ba laifin da ba zagi ji amfani wabe giyan bai cibe ne yi kotratul ain ke cibe ne cin da yana abbe ke ya gaita wuna laifin da ba ji fahimta ko to amma hadisi be na anabi sallallahu alaihi wa sallam ummu salama yi mai anabi sallallahu alaihi wasallam gan zagin na cibe ba ta ci soko mu ce ga yawa tu soko egin zagin wufa ẹba wọn tu egin zagi mu ya tun afanak holo ha ngba yala tanzali don olufe ci ga yiwu annabi sallallahu alaihi wasallam ga la nije da zugu ba nabi ga gannan ko ga zuguta yala tanzali don olufe ci ga na ne na annabi ga la karshe annabi fai ba yan zagin nan ga inna ma hiya arbatu ashurin wa ashira ga edufe tsaguni bai fagu ya ga edufe tsaguki tsaguni bai fagu ya ga wula a kurujin to amma dai man na shiga zo ce ga tanzali kendo yi gaci zo na wunda mini yi nimfa ko wunda mini yi nimfa da wuce man da ci ga laifin da ba wanda ke ci bai nya ne cin da ya gwani na no le ga wa le ni mpaya be mutu ya ko wa le ni mpaya ya ga le fi da ba ande litafi be ilauna ngai wa yubahu la at-tadawi bima la zinata fi unji cibe obe ni ga da e kuma ji giya wa ji e ni mpana mutu ji misali unga qalqatrati lil ain ke cibe ne cin da yana ji fahimta ko ta jamaji man jiga da hikima da edufe kibo edufe kpo a da hikima na jila shari'a ce laube na umarjin ya kwa kawai ya rote ga idda ga guba ko ban idda so ga manji bebe idda jikaka idda tetiguni idda tetiguni guni. adda idda yan zagi na ibe wayana ngai waji daji ka lokaci na ga magina wa ulatul amali ajaluhunna an yadana hamlahunna dawana a cike din idda yan zagi na ya umayi gajire na mai shi ka jire na idda un gato ce ga wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasatu ashur wa salasatu quru quru ga yi mule gazu gutayo mai shi ka jire a cike diyan zagina aya amma wani ji shi kana ko ebo zakambula canja ko ebo batan da cinabe luna ko ebo kuko a jiga to ce ga wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtu fa iddatuhunna salasatu ashurin wallahi lam yahidna ya yi tsaguta ko idan tsaguta ya fi idan ya ni ciwon gaya Wafa ana zaujo ha na tsubana ya ji fahimta ko a jiga ce, ga yi gaga wallazi na yi na min kuwa ya zaru na zuwa jan ya tarabbas na biyan yin na arbata ashurin wa ashira idda titi gun na idai na da wani to man jiga mini hikima na da idda wani gayi zagin na mucin liulo ya ba alfurma ya yawo na zona suna ga wata ganza yi su ba ku wuya ya wazo ga ita ga nufin azo bai waje ga wata ga faruwa mucin kwando ci wuyan zagi na wa ba ta ije liu ba na a ga mucin liulo ya yawo na zobe ba yawo yi na a ce a ga mini hikima obi nfedun ato a tiyawo ga zagi na lama zagin nan lama ya bane ba ku dai saguni bai fogu wannan ko e ya zugu tana gule da na ko e dun na tana fe da na mu dai atula ko alama tula nga mala gu mutumiya ba gibo bana nga ali wa titin da ma hali alama amma yadda na wani ciwu da miyanan wuri yanzu da ji faru ba ga adda zai je waya fi fi gimi ga ya tiya focin wani abu etiyen zagin doci ma ku ba soji waya wula iri dai kendo ba gindoci ya gumi bayan gada Allah ya wuda na a daijin wujewujin har kawai ta sake layi mai biyan bayan farkon ne. karshe kin zagin na jan emi gi bacin na na ce oge tu zuma etula ya wula na ba da liwe tuce bi alama ya ga yan wata aloyin je ya jo kusa da yana wani ko to a ce oge yin duwa na shari'a latici na ya zafe je waya miya daga ba bazuma ya sha to ji to man wuce bai ji katon abu mutu fai ji mai gana ya buwa na to kun yi ce mi bagin na na ji tuwu ma bai kiyo bai wuwa ina na tuzu mai ya na da kun yi cibo kya jiji na shin armini nusa jajo gan ko liman shi gan gan alakwa ya dandan na goma su da soko ya e bayan farkon noga sasayen al'amari ba bugowa ya wafatawa ya e gwana ya kun zagi na yi shi ba amma mai dawa ga daga dinan zagi na yi wuyan ga kawata takada kaula zu satin ne ko to amma ga wace ngala su ko su yi kima ngala ga wala ya tumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna la ilaha illallah agan zagi ya uga soye na dabiwi na toci jalitu da mai fuba e na ibn ngole yi ya na dugwa wudu lawan nujuya uga fedu shi shar saguniya sagutaniya zanna wa gabi wani ko wani wuya ga na yana ta wa gabi wanne wuda faya wuda musamman wa demi gube ba na ci ne wuda wace wa ga wa dewa be ba ne lole ga wa mafi a na wa be mi gube kiyo biyan na biyan wuce ni gata bayani dai me ala ce al'amarin matuka da idan wula zo idda bwana ngole e ba ya farko na ga ibu to wana wannan qur'an ga wabu ulatuhunna ahaku bi raddihinna fi zalika idi fahimta ko bogo kaida shari'o ma zagin na ga to e ba farko na ga ugi gwe wani wula zo idda ba bogo nawiya asiri su ta tenziyo e ba farko na kotu na bayina ji gaba bacin na idi fahimta ko ebwana egbun itatiyan ebwana bagin na to matuka kan wuton na lazin idda ba kya ji faro ugagun zagin nagi in zagi tso bagi ga gugi ebwana ba bai mai to wani sai dai idda ga zo na mala yayi min ni guba ba gaddin ya waya yi sai yan zagi sai uga zo idda kace yi mi zaji wai wa kan biya wuce man jiga mini hikima yi kojo a kyawo ga zage na wa fo ma ifa wa fo begin ya biya wen amma wa wani ya yeti yan bo ngole kawa ibe won yi wa ga yawo be shige shi ma dokun ekin ji dana nurse ji dana dokun pharmacist ji dokun ne le kun ci biya mun tene je ya daga da ga ngala gushi mi bongo le wa fe char kuli ede na daga dan wabo bi yana iki yo bake amma yayi wa fani uwe ngala so ci galla Allah Allah yuhdithu da zalika amra wa shimi obo umbe so ci a ci ci ula ne mo obo so bi aka ona yin de boji a wuci yuna wa she ba amuga tiya ya safi ujibe man shiga mini hikima na dakibo ebo na wagan zagi ya biyan wa idan na madabo an wale nuwa ga shi kadoji nuwa wada bi wani nuwa ba yin no take da dikiyo da di tasiri na mari na ne mari kici ebo na mu farko ya ga yan wanwe wani mu biyo ga wani an na ku ibe wani na ga rikicin na je di faruwa mu tsona puya wannan ga yan ya mini hikima nuwa biya boke ba biya je rikici wuce ko ya gi abie wọn wa abie wọn amma gina wa abie wọn wọn ya bai wọn wani wa je nuwa za ka ba gala gula kujan wa yi biye wọn ba ko lokacin nan wọn mini hikima obe ya idajin nga yi alachiwala ya egbe yawo na fin shi zo na ebe na na cin bo shi zo ebona a gaza guba fedwe a wabe waje ciwon wuce ku yore falla wuce ku ore ya toci amma gu ya zo ni be ba su a gada faya ko be a walla no ne ga ciwon laya edufe na shizona uda ba ya opa na shizona uda ba wani daga musamman wani ya ba su to ne daga wa baban na ta agu ya dama gada faya wa daga wani musamman wani ya ga wa mara yi wa so be wore ga na shizona wuce ba rufu in kukwa inda yawo wani dagawa ya dufe alkhairi na daga da mababe ne ga abata amma mu fedu na ke yi na tunani ba na da felu na yiwuna ko na tsuki ulugwana bogo man mini hikima cin wala ba na shizo in ga bai yin wuya kila wai fedu shin ba bai jin yadda a ebo na yiwu ko ebo ebu na tuna ngo ne tasiri ndo ci dabo nya edu fe lokaci na nawa fe na amma ga waga idda shari'a musulunci ke kwabe idda shari'a musulunci waga tarabbusun mahdudun shar'an edu fe ne bai iya kai ba shari'a ngai kwabe giyo idda yo nga kwabe idda yo mu ci hagan guba adin firkatun fil hayat amma da firkatun bil maut e ba bai mai gambe waje ayi firayo zagu baba e ba bai mai gambe waje boya tuto ji fahimta ko na yau su kwa ji amfani sai bayaniya ya goro ita e alamar yan idda a fejin idda lokacin jahiliye na yawugwa ga musulunci mu biya yibe sauki na ki a fejin idda di lokacin jahiliye na hmm, Allah akbar idda ya wala ga feji kanga dala ƙur'anu ga ma ja'ala alaikum fi din mai haraj adinin na ya yi zo ɓata lakiya abu? to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi labari hadisi al-buhari bai musulmi. ga wakad kanat ida kunna fil ijahiliya tarmi bil ba'ra Allah ra'sil haul in zagi lokacin jahiliya ga tsuba ba e ba jajaji kiyan wasan shi gamula tafsirin yan shek mahmud gumin feji share ta ya na bazaye tiyan inda ya yanne wani ngoce ga ya wuce be da suratul bakara ko ya tsaguni be foguwe ba be da suratul bakara ga to ne wuwa ga alotun bi alada alada we wani lokacin jahiliye e baga wasan ci jigami ga su e duniya ni me wago shoshin babo ga tinya ma ma shibu ma shibu na ga idda na feji ya lokacin jahiliye na aya maji ishara lo ga wuce ga wallazi na da minku wa yadharuna zuwajan mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj ajaji wasan ciyayi miyaji daga ciyan boma e eh, ya ni a ci ga maji wallazina da minku wa yadharuna zuwajan wasiyatan li azwajihin mata'an ila al-hawli ghayra ihraj ngaya ne ugwa ga alada eloto biwi abi ke kuce shari'a ne ba wasanci ne ba ji feji kan ganin so ci ci bebe be hukunci ya tsaguni be fagu ngai wallazina yutawfawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra na bana je nasiu ya ba so ci mansu a hukuncin fiya to wani belle ya guba na ya fi ƙur'ano wa mada yi limana wa zan zagi jin yaya ni wa maji kiyo <laughs> wani ya tsawo ne bai fubu ngala tafsirin ƙur'ano ne da su sarawai wace ka'ida wasu fiki yan ga huwa ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi labarin kin da na fejin idda ya yanni jina ga watun zagajin albahara ebi ebi dabaji ebi nangi ebi tatagi ebi dogo nga wadu fe latte titacin bakwaya ni zainab ce ga kanatil mar'atu idza tuwfiya anha zawjuha ga zan zagiya beke bauga su lokaci jahiliye nan dakhalat khifshan waja gada kata cecen o kata na de tsura doro nan ki dai ga kata nan gina kata gbaci so je kata nan gide kima muso ci na wuri mu ga ci ga ga babu zage ga dan wala bi sasharra kaya na ga biye ga mini kai uje wona ga waju fon walam tamassu tiban wala shay'a zagin na latulare da na kan kuma layan doro da na kawa ya nimfa ya nimfa da kwato ga gabiwi hatta ta murabiya sana su ga guya ni katan na saman wafe tiya da warka maimako shi kata wangi ubo bai bayi wula nan a kata teten yin nocin dawo, mbo na yi kata ya gba esandoro da wani e, kata ya gba ga sun matuta bi dabatin uga guya ni kan ga bela dabba biyo ga gi ko nan gi ko elu fataftaddu bihi zagin na tafin la dabba na gona kan wuganci ma taftaddu bi shay'in illa ma dabba doro wuga la fi fe la gona kan ebo na je sanaji biyadda na bula mini wuda gunan gole kawawa na je zaci da nan na je sayo na wali ya wuro a bai ga za na ji nuwa so to ga ga yele shi kaya da ga za da na je te za gole shi ka ne famba be na kuma na je shi ka tengiya tenga ngato da bandoro aga a yi yu fe lagbo na kanan sai da ban wuci ga su e tsananiyar tsanani shi kan na kan na karfacin zagin na wani ga sun mata ruju kan gan zagin na tiya zumaya ne wa wani watin ya kata nabo gabe wuce kan gawa ya harka yi ya tulare ladana kan biyan yin fashin yau idda zo na wani ibi na ji bata wuce a ganganin biyu da dai sanu ya mini huguna da da dana wuri wuri soke gaye yau alamar yin idan na ga jahiliya da fejin amma na cile babu shari'a nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya e bana walewa yau musulunci wabe bai tiye sauke wula ya zo ba ta wuluki abu ta amma alina in zagi ji dagba ku bayan nufu ya kwana ke ukun ciwe ba musulunci ba a gama ilan nufu yi na shame adịe n'ofu ekpo kacha adị a za ya jo adezele gba kowo na maya adini gan nzagiga idaji agun saguni befo guwe mulanu funa har zan ce wato ga waga funu wa wuce wato lokaci ne ba ci kuna lokacin wuce gawa jiki wa funu wannan to daga adoro daya almudawwanatul kubra ya imam maliki fatawa imam maliki gafi babu adde ba ka daga waje kino wa funo kuna daga ci sahih buhari daya litafin hadisi jo adya qur'anu bayno gaga no fu yake yo ya kwa ede ne ya kona amini o kanimpa amini o katitiya har ba ku tsagune olo saguni bai fogu e wuga gumati ya ene ja kan pata na acha inji nga yi ba hukuncin ya almuhada be za gina da ko wanzo yele na ga ga yake wani funa bogo isan na yi tu isan yi in zagi ji isan zagi musulmi ji tu ke dai adiye no fuye po musulunci wa na abi man jiga aji man jiga kin do mai hadari gana wa yasalul ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam bogo nanu fu kodabwa e barega gun soguni be foguwe ya E na ji sharia kauna ga walocha ngai ni panna jobe titi wazu isa itun naga ibawa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai bayaniya karshe etiyan alamariya ikunai da katun gwana iga da littafin almulakasul fiki ya shek fauzan a fizahullahu ta'ala mun biya yi ganbe bayani ya tiyan alamar yanku mula santu jibi ita alamar yanko ta bayani na iwa su bayani ya nana mini nauyi ko na jide na littafi na igba mangi na wula idda titi guki biyo titi guni nga wula biyo to idda ke wani mandoro aji bebe matsala ji gwargwado ya kemgbe wawa ga littafin wuyi na iji fahimta ko ndoci shi wun lugwa ni wule ga lagba ta ci zawon gije gwakwa ni wula mipo to ade idda yanzu yin zagi na cin babu na adejiji a cin babu baulo eya be eba ji zando wa sanwa to ke hukuncin idayen e zagi na yi na hmm? zaujatul mafkud man wuci kwa ibn qayyim na igika tukwe ibn taymiya na rahimahullahu ta'ala nga hakama al-khulafa fi imra'ati al kama sabata an umar wa qala ahmad ma fi nafsi shay'un minhu hamsatu min as-sahabati amaruha an tatarabbas nzagi gabe a cikin babu ibn kayyim ga ilo hukunci na sahaba nabi muhammad jibani sallallahu alaihi wasallam ki hukuncin sayidina umar to imam ahmad a ga sahaba wunci ko zagutun a hukunci bayan zagin najin forogun fedo ibn kayyim gato e ga yin sayidina umar ga ya ga na gegan kpata na kawo ma yi kiyasa ya zaga wajen kiyasa oji daidai ga egun gan a ce a gama to ibn ya ga hukuncin na umar to ki na umar ga ibn taimiyya wani labayani bai ci ga sayidina umar ga asawabu fi imra'atil mafqud mazhaba umar wa ghayrihi min as-sahaba ina gege tin zagina cibubona gole yiri na ji faruwa jabu ko addimini man kojo ko da'i na a cin acibona iji fahimta ko gato zando cita ce sahaba jai na dazan tubu na gan wawwa an na tattarabbasu arba sini, e ya gune ya ce a gan zagin na firin idda na cin babu na awasawa. sun dulil lilwafat kan ga wuce wujin kiyan idda ya batu sabu ne bai foguwe ngoli guda gukin ya guni ceto sa guni bai wa ya la an ta tazawaja dhalik da zalik zumayen idan na zagin na je kafa na wajiki na fafa ya wuna wa hiya zawjatu thani zahira wa batina wọn yimi ya zando chikanga gani na zahiri wuta batini ẹgbọn bẹ bá ya ajikin wọn zani ثم إذا كرم زوجها الأول بعد تزوجها خير بين امراته وبين ماري ماريها ajijiji zumanin fayawazo na eba farko feji na wasanwa na saule ga lamar hagiye da wani gato kya ji faru waya wafa ne ba wa madashi a gato salayu in zagi wada ba ba farko kashi e ba bacin na kuma kyani wa ga wada tun farko man jiga laifi da bala ga mu da tun farko kuma ga mu da kaunan na biya wani mu ji uke biya yayin tiya ya ya ci bo <laughs> ga alugu tulo yin biya wayan farko wanda ba gi mala sadaki wa ya yawe da nan gan wowa biya na ga da wazan docho kawo wu biya sadaki wa ma yi wara layawa game ya bace wala farka bayna ma qabla dukhuli wa ba'dahu fi irike madabwa gadaya e ba cha yin soba wani e ba baci biula cha yin soba wani aga ga so ga pa wa mu ci jini ula ula mm e tsare da bezin bin zagin ne e tsare da bezin zagin ne ko a zama wani soba ni ne kyatata wuce da sai farko bena isade da biyu ne ga wawuwa zahiru maza da ahmad na ga mai fahimta na imam ahmad ta tuba da ga wata hiru fi bainal marati wal mar wa a'dalul akwal Allah ya tsala yan zagi to mutu to sadaki gan na ga ya ga na yi ga boro na ya ga adalci ga da wani wayu kawo ube a sadaki kwazo amma da man da ci na jigan na jin nana amma na taimiya ga hukuncin sayyid na umarin na kun yi giya ina eh, ta zo gana ji na ga yi gurgudu ya bayani yi na mini ya katuna ya bebe yin attatima lidurusul muhimma li'amatul umma ya shek ibrahim bin ahmad atwayan gurgudu ni bana social barkudu bai ga cin cin su kufa gan bai yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik